الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ, وإذ كففت بني إسرائيل عن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1438 lissafin nasara muna goma sha biyu ga watan shida shekara ta goma bakwai rahoton kwamitin marayu wani bawan Allah ya ba da alƙur'ani guda biyu da atamfa ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi nura yan isa ya kawo atamfa turmi biyu yana buƙatar a masa addu'a Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi wata mata ta kawo kayan yara Ghana must go cike da kayan yara tana son a yi iyayenta addu'a idan suna da rai Allah ya musu albarka in sun rigaye mu kuma Allah ya lullube kaburburansu da rama Ibrahim Abdullahi ya kawo turmin atamfa guda takwas Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Hassan Abdulrahman ya ba da atamfa guda shida da yadi guda shida wa marayu Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta kawo alkur'ani guda ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta ba da yadi biyar da naira dubu biyu kuma tana son a yi mahaifinta addu'a kuma a yi mijinta addu'a Allah ya ƙara mashi buɗi to Allah madaukin sarki ya gafarta wa iyayenta in sun rigaye mu in suna da rai Allah ya musu albarka mai gida kuma Allah ya ƙara buɗe shi kuma kar kuɗi su shigo ya ce zai shiga sauri ya mata kishiya ya dan dakata kaɗan daga baya in ya so sai gudunmuwar da aka samu jiya kudin da aka samu kamin tafsir naira biyar. Allah ya saka muku da alkhairi kudin da aka samu ta akwati naira dubu ashirin da ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyar Allah ya saka da alkhairi Khadija Ibrahim ta kawo gudunmuwar wani bawan Allah ya kawo dubu biyu da ɗari biyar Allah ya saka mai da alkhairi Khadija Ibrahim naira ɗari biyar Nura ‘yan Isa naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya Imrana Ibrahim Ɗayib naira dubu biyu Allah ka saka musu da alkhairi baki ɗaya ta hanyar account tasiu sa'adu wudil ya kawo gudunmuwa ta naira dubu talatin ta hanyar akawun ɗin kwamitin marayu Allah ya saka mashi da alkhairi abubakar a musa naira dubu biyar ibrahim muhammad manga naira dubu ɗaya hawa'u musa naira ɗari biyar yusuf kabiru abiodun naira dubu ɗaya duka Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah naira dubu goma Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah naira dubu ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi jimillar kudin da aka samu taimakon marayu a jiya shine naira dubu ɗari da shida da naira ɗari da goma wannan shine guduwar da aka samu ta marayu a jiya a takbir a takbir a takbir alhaji kashin bukar barbados jiya muna tare da shi a wurin tafsiri ya ga gudunmuwa da ake ta yi ta marayu yanzu nan ya aiko malam nasir Kirir da kuɗi naira miliyan ɗaya gudunmuwa wa marayu eh, kuma ba cek ba ne kashadan ne ba cakadan ba <laughs> namba account ɗin marayu da ake ba da gudunmuwa opens welfare committee jibiris kaduna 0011 six zero eight double double one one six Allah ya bada ikon taimakawa no double one five ba six ba double one five muna addu'a alhaji kashin barbados Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka Allah ya gafarta wa mahaifiyarsa da ta rigaye mu dattijo da yake nan raye kuma baya da lafiya Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwar sauran masu hali irinsa marayu su samu gata kuma Allah ya sa da mu da shi duka mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a GRA aljanna firdausi ranar tashin alkiyama Allah ramar gano mana inda muka kwana bismillahir يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا ya zuwa jiya, mun ambaci tafiye-tafiye guda shida cikin guda goma da Allah maɗaukin sarki ya halata haka ne? na'am tafiya ta ta bakwai kenan na'am ita ce tafiya aikin haji ko umra tafiya aikin haji ko umra an gane wannan ita ce tafiya ta bakwai da musulunci yake so ƙur'ani mai girma ya ce wa azzin fin nasi bil haji wa Allah ya ce wa azin fin nasi bil yana magana da annabi Ibrahim ya ce ka yi shela a duniya ka kira mutane domin su kawo ziyara ɗaki na su zo aikin hajji bayan an gama ginin ɗakin ka'aba kenan Allah ya ce ya tuka rijalan mutane za su rinka tasowa suna tahowa da kafa mutum ya tinkari makka da kafa da da kafa ake zuwa yi da me ake zuwa da kafa masu dan kokari ne masu raƙumi da masu dawakai haka mutum zai bisimila ya kama hanya da kafa ya nufi maka in ya je wannan gari ya kwana ya wuce in guzuri ya ƙare ya ɗanyi kasuwanci a wani wuri yawancin bakaken mu nan da suka makale a Sudan duk tahiya aikin hajji ne idan mutum zai je wani kamin ya kai ma ya yi shekara biyar in yi aikin hajjin kamin ya dawo ya yi shekaru masu kama da wannan wasu sun mutu a hanya wani ma da ya je aikin hajjin can zai zauna yawancin tikarimu da suke zauna a can kakannin su aikin hajji ne ya kai su me ya kai su aikin hajji daga Najeriya da sauran kasashen Afirka ƙarshe suka zauna can gurin suka zama 'yan wurin sun yi aure sun haihu 'ya'yan ba su san ko ina a duniya ba ban da can sai dan ka tambaye shi ka ce kai dan ina ne ya ce ma eh ce eto eh iyaye na dai sun ce ma ni mutumin zamfara ne ko ni mutumin katsina ne ko kano ko Sakwato ko wani wuri in ka ce ka san inda sakwato yake ce a najeriya ma ban taba zuwa ba amma dai babansa tun da bahaushe ne ya je can hausa ya ɗari rike kaɗan kaɗan haka ita ma ba hausa kirki ba hausa hausa larabci larabci in suna ma kwatance su ta sa ka dariya gace ina ne wuri ka ce eh, ka bi wannan share sai ka bi ta hatar kuburi za ka ga wani dokani to sai ka lafa min <laughs> to yanzu wannan da hausar da ke ciki da larashin da ke ciki da fiyawa akwai wuce ake tambaye ta ina ɗanki ta ce tun da ya akkala gada ya raka ba sai yara sai ya safara har yanzu bai raja'o ba <laughs> wai tun da ya aka lagada wai tun da ya ci abincin safe ya yi breakfast ya rakaba darajarsa ya hau keken shi ya safara ya tafi kenan wai har yanzu bai raja'o ba bai dawo ba kenan wai wannan hausa ce yake maka eh, a gada abincin rana tun da ya lunch tun da ya mai tun da ya lunch to kaga ai akwai abin nan ah, hausa ba ta kai hausa ba larabci ya ya mai amma duka kakanninsu daga nan suka tashi suka je can wa ala kulli damir wasu ba da kafa za su je ba kan abun hawa za su je wani ya je kan jaki wani kan doki wani kan raƙumi wani a mota yanzu kuma alhamdulillah a jirgin sama muke zuwa duka wayannan sun shiga wa ala kulli damir sun shiga me wa ala kulli damir to tahiya idan zaka yi tafiya ta aikin haji tafiya ce mai daraja amma tahiya kasuwa na gaba da ita saboda sai an je kasuwa an samu kudin a tukuna ta bina kamin a je aikin hajji liman sada ilaihi sabila a ina za a samu sabila din a kasuwa sai sabila ta samu kamin hiya aikin hajji ta taso wannan ne yasa malamai suka rinjayar da suka fara gabatar da tahiya kasuwa akan tafiya ina akan tafiya aikin hajji tafiya jihadi ce kawai aka gabatar kamin tafiya kasuwa ko tafiya neman ilimi domin shi ilimin sai da shi za a yi kasuwancin in ba haka ba wajen kasuwancin sai ka zama dan wuta baka sani ba dan baka san bambanci tsakanin riba da riba ba an gane to ita ce tafiya da ke bi baya ta bakwai to daga nan sai tafiya ta takwas shine asayu alal iyal duk wata tafiya da sanadiyyar ta shine sauke wani nauyi na iyalanka da Allah ya dora maka wani dan shi ba lafiya daga nan zai dauke shi ya kai shi indiya, to ibada yake wannan tafiyar yana cikin me ibada yake matar shi ce bata da lafiya zai kai ta a ba shi zai tafi makaranta ma ɗansa ne zai ɗauka ya je kai makaranta kun ga shi ɗan tafiyar neman ilimi zai yi shi fa zai kai ɗan ne yanzu shi yana cikin asayu alal iyali iyalansa yake wa hidima iyalansa yake wa aiki duk wani abu da zai taso ya sa kai tafiya da yake da alaka da mataka hatta mataka tana nan Kaduna eh kuna nan yan lilo ko angon rimi anguwar shugaba sai ta yaji sai ku tafi zaria za ka tafi biko duka yana cikin harkar hidima ba aikin banza kake ba je ka biko ka lallabo kayanka ka dawo da tahiya ce ta ibada tahiya ce ta me ta ibada akwai wanda sai da je lallashi matan aka bashi biko da kyar sai suka biyo ta kasuwa sai aje ta ce bari shiga maka sayayya domin dan kara kwanta mata da hankali shi kuma gashi da mantuwa tsiya da ya gama sayayya sai wuce gida sake manta ta a kasuwa saboda aka ta kara yin fushi ta sake sabon yaji kuma yanzu <laughs> to yanzu kuka shi wannan ai ladarsa za ta karu ladarsa za ta mai za ta karu sai sake komawa ya sake kara wubi ko ya ce billahi lazi ba da gangan ba so ita ma irin wannan tafiya tafiya ce ta ibada tafiya don hidima wa iyali mun samu tafiya nawa tafiya takwas tafiya ta tara shine yawon bude ido don gane girman Allah yawon bude ido ka tafi bude ido don ka ga ayoyin Allah kaga ƙudurar ubangiji da girman ikonsa Allah ya ce ƙul siru fil ardi fanzuru afalam yasiru fil ardi afalam fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim hmm. dammara Allahu ana so ka tashi ka fita ka zagaya ka zagaya domin ka ga ayoyin Allah don ka ga ayoyin Allah wata dan ka je makabarta kai kallo ka ga kaburbura ga sunan birjik mai kudi da talakawa ba su isa zo kusa da shi ba sai ka ga kabarin shi ga kabarin wani talaka a kusa yanzu ba mai magana ba mai mai magana da kuma sanda gwamna ne shi yana ofis ko yana minista in talakan ya matsa kusa da shi security so suna bubbuɗe ido ana wani zazzare ido ana cewa ba zai iso ba to yanzu ga kabarin sa ga kabarin talaka ba security ADC yayi tahiye shi ya kyale shi protocol yayi gaba ya shi CSO ya nausa yanzu an bashi shi kadai a cikin daji ko matar shi ta ki zuwa matar shi daidai ta wahala kanta ba za ta je ba ba za ta zauna ba zai kara ma imani ko zai kara ma imani ba je ka bakin ruwa tafi bakin teku ka ga ruwa ka ga karfin ikon Allah zai kara maka imani in za ka iya tahi inda aka halakar da adawa je ka madinatu salih je ka inda aka jefa annabi ibrahim a wuta ya na rukuni bardan ko kwana na an wani documentary akai kai hadda ruwan da ke wurin don wurin daga karshe wani kududdufi ya koma na ruwa da kifaye cike yake da kifaye da tare wuri wurin sai dai mutane ba sa shiga suna kamawa ban san wani nasiri ya hana a kame wa'annan tare wurin gaba daya a soye su ba amma dai suna nan dai ba a kamawa mutane suna zuwa suna mai suna ziyara to tafiyar buɗe ido ko ka tafi daji ka shiga kurmi ka kalli bishiyoyi kawai da duhuwar itatuwa ko ina bishiya ne iya kallon ka sai ka girgiza kai ka tuna da ayar da yace matas tasqudu min waraqatin min wa indahum yayi dan gari eh

in kana so ka gane tafi kurmi inda gaba itatuwa da bishiyoyi baya duhuwa Allah ya ce wa indahu mafatihul gaibi makullan gaibi a hannunsa suke shi ubangiji la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai shi inji Allah Allah ya ce wa ya'lamu ma fil barri duk abin da ke kan tudu Allah ya san shi da akuya da kaza da saniya da raƙumi da tinkiya da rago da ƙwarƙwata da kuɗin cizo da kiyashi da kyankyaso da ƙudan zuma da zirnaƙo da da da da da duk suna nan kan tudu ya san su da bai san shi ba ba yadda bai san ta ba ba kyankyasan da bai san shi ba ba maciji ko kunama ko wani ƙwaro ko kiyashi ko ƙadangare ko agwagwa ko zakara ko turan agwagwa ko ɗawisu ko ko duka ya san su gaba da balle mutum walbahar haka abinda ke cikin teku can karkashin teku da kwado da kifi da crocodile da shark da karfasa da tarwada da kurungu da ragon ruwa da dorinan ruwa da ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa duka Allah ya san su kowanne ya san halin da yake ciki in ya shiga matsala kuma Allah zai roƙa kuma ya biya mai bukata sai Allah ya ce kai ba ma wannan ba wa ma tasqudu min waraqatin ba wani ganyen bishiya da zai tsinke ya fado ganyen bishiya ya tsinke daga jikin bishiyar yayi me <coughs> ya fado ƙasa face Allah ya san wannan ganyen bishiyan zai tsinke ga ran da zai tsinke ga inda bishiyar take ganye kaza take da shi shi in ya fado nawa suka saura a can sama yanzu shine na nawa ganyen da ya fado da sauran bishiyoyin duk duniya gaba daya duk ganyen da zai tsinko Allah ya san shi yana da wannan ilimin gaba daya yana da wannan record din da wannan data din wai sai kai ne zaka mai wayo kai da rigima duniya ma baka iya ba karfe 11 na dare kai bacci wai zaka yi wa Allah wayo yau ko alhaji an koko zaka masa wayo da yake kaiwa karfe ɗaya da rabi yana waya balle Allah Allah ya ce wala habbatin fi zulumatil ard babu wata kwaya a cikin dufan ƙasa ka kalli wannan ƙasa duhun da take da shi ba wata kwaya kwayar kuma wala ya wala yabisin ɗanya ko busassa babu ita illa fi kitabin mubin ba ma ya santa kawai ba ya yi rikodin ɗin information ɗin a cikin lauhul mafus akwai data a kai akwai rekod banda Allah ke da wannan ilimin shi yasa sakarci ne wani ya ce maka to ai yanzu ya za a ce wai ba za a yi tsani ba sai dai a roƙi Allah kai tsaye to yanzu za ka je wajen gwamna ba dole sai ka biyo ta wajen darata protocol ba yanzu za ka je wajen sarki sai ka biyo ta wajen sallama lo memory ɗinka akwai virus akwai virus a memory naka ilimin Allah da ilimin gwamna ɗaya ne ilimin Allah da ilimin mai martaba ɗaya ne yanzu da kana ƙofar gida sarki yana ciki an ba a kyamara aka samu shi ba ya san ka zo gwamna ya san ka zo dole sai an gaya mashi to Allah fa shi Allah ya sani kuma ya san me kawo ka kuma ya san bukatar ka sarki kuma sai ya ce kai kai sauri kai bayani domin sauri nake yi bai san me ka faɗa ba bai san me ka zo da shi ba sai ka gaya mashi kai Allah ka gafarta mana to irin wannan tafiye-tafiye da za ka yi don gano girman Allah da ƙudurarsa ka ƙara imani to su ma irin wa'annan tafiye-tafiye ibada ne mun safi tafiya ta nawa tara sai tafiya ta goma shine duk tafiya da take da maslaha ta duniya ko ta lahira duk tafiya da ke da me maslaha ta duniya ko ta lahira mutum yana bin ka bashi yana Kano ka ɗauki kudin shi ka je ka kai mashi a kaga akwai maslahar duniya a ciki akwai ta lahira a ciki wani da wani sun bata ka je ka sulhunta su akwai maslaha ta addini a ciki duk wata tafiyar da ke da irin wa'annan masalih to ita ce tafiya ta goma to in ba irin wayannan tafiyoyin ba to duk tafiyar da kai in ba sa'a ba sai ta zama alaika lalak sai ta zama hujja a kanka amma ba hujja a gare ka ba Allah ka gafarta mana to aya da Allah ya karanta mana sai Allah ya kai mu filin alkiyama sai Allah ya ce mai alarama yawma yajma'u wato ana an tauna tsakuwa domin a ba a ya tsoro Allah ya ce yau mai jima'ullahu rusula ka ambata musu ranar da Allah zai tara manzanni duk annabawa za a tara su a wace rana shine ranar general assembly ranar me general assembly yau mai ya jima'ukum li yau mil jam'i ke yau mai ya jima'ukum li mil jam'i a ranar ne za a general assembly babu wanda za a bari ba wanda bai zo ba kowa da duk duniya an tara su mu ga mu a tare sai Allah ya sa a ware annabawa saboda akwai tambayar da zai musu ce eh annabi hudu ya fito daga nan annabi ya fito annabi wane sai a tara annabawan shine yau mai yawmai lahur rusula ga al'ummar duniya an yi assembly yanzu kuma ga annabawa ko kama a makaranta yan assemblin ɗalibai gaba ɗaya principal yace to prefect ina so duk hauro nan sama ko fito waje yanzu su waye za su fito iya prefect su ne waɗanda za su fito to an tara duniya gaba ɗaya yanzu annabawan su Allah ya tsatsamo su yace su fito a tara su akwai tambayar da yake so ga duniya muna tsaye muna kallo muna tsaye muna kallo ba wanda sai da za a dashi a wannan lokaci babu sai Allah ya ce wa inna annabawa ma za ujibtum da mai al'umma ku suka ansa muku al'umma ku da kuka kira su kuka ce su zo su bauta min ni kadai sun ansa muku ko ba su ansa muku ba wace irin ansawa suka muku to ayin ka kalli karatun ba annabawan ne ya kamata a tambaya ba su waye kamata a tambaya mutanen ya kamata a tambaya a ce ku al'ummar duniya wayannan annabawan ne na aiko su kun ansa musu da suka zo ko ba su ansa musu ba sai ba tambayi mutanen ba sai aka tambayi wa sai aka tambayi annabawan abin ya fi ba da tsoro a fara tambayan annabawan ka san kamin a iso kanka kai yanzu kafa ka za ta fara rawa annabin da aka turo maka yanzu shi aka tutse ake fara tambaye shi tukunna da me aka ansa masa da ya zo an yadda ko ba a yadda ba to kai da kai ka san tunda da aka fara da shi za a iso kanka taka tafi hatsari ko ba tafi hatsari ba taka tafi hatsari malamai suka ce shehu malamin zamakshari ya ce fassara wannan ayar ta yi daidai da inda Allah ya ce wa izal ma'udatu su'ilat wa izal ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat suke kashe yayansu mata suna binne su sai Allah ya ce ga abin da zai faru ranar tashin alkiyama wa izal ma'udatu yayin da jaririya wacce aka binne ta da ranta su ilat za a tambaye ta a ce bi ayyi dhanbin qutilat laifin mai kika yi aka kashe ki laifin mai kika yi to idan jariri an tambaye ta laifin mai ta yi ga wanda ya binne tan yana tsaye shi kamin a iso kan shi ya kamata ya tambayi hanyar ta yi ta kamin a iso kan shi ko bai kamata ba yi shi ya kamata fi jin tsoro shi ya kamata ya fi razana da birgita domin ya sa ita ma za a tambaye ta laifin mai ta yi to shi ya lamarin yake an iso kan shi ya san shi aka iso kan shi rigimar babbaci kamar ɗanka ne kana cikin gida ka ji wani ya mare shi yana kuka ka fito da gudu ka ce ɗan ladi mai ka sai mare ka to shi yana kusa ya fita da gudu tun da ka fara tambayan ɗan mai kai aka mare ka ko ya ba da ansa ko ya ba da ansa ba kanwa za ka dawo kan wanda ya mare shi ne za ka dawo ba sai ko ku gane usulubin wannan shine an fara tauna tsakuwa domin aya ta razana ta firgita ta gane kanta aka shi yasa aka fara tambayarwa aka fara tambayar manzannin aka fara tambayar annabawan domin mu da aka turo manzannin mu ji a cikin mu fa cewa to babban aiki ne a gaban mu shine mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu maza ujibitu me annabawa za su ce gaba daya ƙalu sai su ce la ilma lana la ilma lana ba mu da ilimi akan wannan ya Allah ba mu sani ba ya Allah innaka anta allamul guyub kai Allah kai ne masanin abin da ke boye ga tambaya jama'a sun ansa ko ba su ansa ba annabin da ya wa'azi ya san wannan ko bai san wannan ba ya san wannan to amma me yasa da Allah ya tambaye suka ce la ilma lana suka ce ba mu sani ba alhali su din ne aka karyata waɗanda suka ansan kuma suka yi biyayyan suwa suka ansawa su suka ansawa amma suka ce la ilma lana la ilma lana dalili shine yanzu a filin kiyama ake filin kiyama asalin ilimi ake bukata me ake bukata asalin ilimi ya haƙiƙanin abin yake ko da waɗannan mutane da annabawa suka kira a zahiri sun ansa kiran kuma sun bi annabawan amma annabawan sun san haƙiƙanin abin da ke cikin zuciyarsu ba su sani ba da gasken sun karɓa don Allah ko akwai waɗanda suka munafurce su annabawan sun san meye a cikin zukatan wa'annan mutane ba su sani ba sai dai suna zato suna sa rai suna fata to yanzu ba lokacin zato da sa rai da fata bane yaqini ake nema to tunda yaqini ake nema annabawan ba su da yaqini akai shi za suka ce la ilma lana wannan zai ƙara razana mutanen duniya to kai kana takama ka bi annabin ko sai aka tambaye shi yace bai sani ba ka bi shi da gaske ka bi shi ko ba ka bi shi ba bai sani ba ya Allah kai da kake tsammani shi zai kare yace a wane bai da matsala shi wannan komi tare muka yi ya bi ni sai ya ce bai da ilimi a kai za ka ƙara razana ko ba za ka ƙara razana ba kai wannan aya tana da ban tsoro sosai wani irin usulubi ne ta zo da shi shi yasa ƙalu suka ce la ilma lana ba mu da ilimi akan wannan ya Allah haƙiƙanin abin da ke cikin ransu ya Allah kai ka sani kai kai me kai ka abin da ke cikin ransu da gaske sun ansa ba da gaske ba suka ansa ya Allah kai kasan wannan shi yasa suka ce innaka anta allamul guyu lalle Allah kai ne masanin gaibi yanzu nan suna gaya wa Allah ba zahiri ne suke tunani ba ba su san menene hakikanin abin da ke boye ba Allah kai kasan hakikanin sun ansa ko ba su ansa ba Allah kai ne masani Allah ka gafarta mana to me kake tsammani da mu annabi ma zai fito karara yayi bayani dalla dalla wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takazu wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wallahi duk wanda suka kaura cewa qur'ani suka bijire masa babu ruwan annabi shaida zai bayar akan su wa qala ar-rasul manzo yace ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakazu hadha al-qur'ana mahjura sun riƙe wannan alƙur'ani abin cewa wayanda suka cewa alƙur'ani Allah zai annabi zai bada shaida akan su a ran tashin alƙiyama Allah ka ba mu iko rike alƙur'ani ka ba mu riko makalƙalewa alƙur'ani gam gam Allah ka sa mu cika da imani to ya ake ciki alarama oho kai ka sani sai ka gano in qala Allah ya isa ibn maryam والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنظر ينفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر wato akwai abubuwa guda uku muhimmai da za mu fahimce su abu na farko akwai abin da ake cewa mu'ujiza akwai abin da ake cewa mu'ujiza abu na biyu akwai abin da ake cewa karama karama abu na uku akwai abin da ake cewa sihiri mu'jiza karama sihiri waɗannan abubuwa ta wani gefe sun yi kama da juna sun yi kama saboda kowanne a cikin shi akwai abun ban mamaki akwai abin da zai baka mamaki a ciki amma kowanne matsayinsa daban ba ka iya tsira da imaninka in baka san wa'annan abubuwa guda uku da bambancin da ke tsakaninsu ba an gane wannan dole sai ka san me karama menene mu'jiza menene sihiri akwai wasu abubuwa ma da suke kama da wannan irin su ihana irin su firasa waɗanda sun yi kama da wa'annan amma dai wa'annan su ne jigogi guda uku da ya kamata ka fara ganewa menene mu'jiza mu'jiza shine wata aya da Allah zai ba annabi dan ya zo ya nuna wa mutanensa su gane bambanci tsakanin shi da su lalle shi Allah ne ya aiko shi ga wani abu da yayi wanda dukkan su ba mai iyawa wannan abin ya zama kaman shaida da zai yi proving din annabtakarsa a gaban al'umma wannan shi ake ce mai mu'jiza shi ake ce mu'jiza karama ma'anar da shine girmamawa shine girmamawa da Allah yake yi salihai bayin Allah na kusa da ubangiji waliyan Allah salihan bayi sai Allah ya girmama su sai ya bayyanar da wani abun ban mamaki tattare da su don su ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa cewa kan hanya Allah suke su ƙara riƙewa da kyau wannan shi ake cewa me shi ake cewa karama to akwai kuma sihiri shi kuma sihiri haɗin gwiwa ake tsakanin mutum da aljani a kafa kamfanin kuɗi a ci gaba da halakar da jama'a a tsakanin wannan darasin Allah da sai mun gane wayannan abubuwa guda uku da dar ubangiji sai mun san me ake cewa mu'jiza mun san me ake cewa karama karama ma da wacce take da rijista da wacce ba ta da rijista ita ma karama kashi biyu ce akwai karaman gaskiya akwai karamar mai akwai ta ciwa-ciwa in Allah ya yadda sai mun gane wannan za ku ji karama yadda take da yadda take gudana da kuma karamomin ciwa-ciwa da aka kirkiro waɗanda su kuma ba gaskiya ba ne don ku bambance tsakanin zare da abawa za mu samu toci da akalla mai cin batir biyar mu haska in wani magana kuma sai mu ƙara batir biyu mu haska da mai cin batir bakwai in wani ya ƙara magana sai mu ƙara biyu su zama tara in wani ya ƙara magana to nan uku za mu ƙara su zama goma sha biyu daga nan goma tsammani akwai wanda zai kara an gane karatu to ku saurari aya iz qala ya isa na maryam ka ambata musu yayin da allah ya ce ya kai isa dan maryam ka ba su labari ka ambata musu shi za ku ga ayar da Allah ya karanta a baya ce yau mai yajma'u lahu. bai ce yawmu ko yaumi ba ai akwai filin da aka shafe wanda ya yi ta'addi akan wannan yauma har ta samu fata dole ya zama uzkur yauma ko ihzar yauma ina fata an fahimci wannan to a nan gurin ka sanar da su iz qala yayin da Allah madaukin sarki yace ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam uzkur ni'imati alayka wa ala walidatika farko ka tuna ni'imar da ne akan ka da kuma ni'imar da ne akan mahaifiyarka wace ni'ima ce wannan iz ka bi ruhil qudus yayin da na karfafa maka gwiwa da mala'ika jibrilu shine ruhul qudus nace duk inda zaka je mala'ika jibrilu ya rinka raka ka duk inda zaku je ka tafi tare da wa mala'ika jibril dan ka samu security ka samu tsaro kuma ya rinka tunatar da kai abinda ba za ka yi tunawa ba wajen ba da hujja da isar da hujja shine iz ayyatuka bi ruhil qudus ka tuna da ni'imar da ne maka har yanzu ka zama tukallimun nasa fil mahadi ka zama kana magana da mutane a cikin zanin goyo a cikin me a cikin zanin goyo Allah ran ya karanta mana ayoyi nan inda Annabi Isa yayi magana a cikin me a cikin zanin goyo shine tukallimun nasa fil mahadi mutum yi magana a cikin zanin goyo abin mamaki ne wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ce mu'jiza ce mutum ne ba yar bebi da aka sa batir ba jariri na mutum yana magana gashi a zanin goyo wannan mu'jiza ce alama ce take nuna wannan mutum ne na musamman ba daidai da sauran yara ba bayan wannan kuma wa kahala za ka ci gaba da yin magana da mutanen kuma sanda ka kai kwarijo sanda ka kai kwarejo rayuwar ɗan adam marhala marhala ce akwai marhalatu ɗufula eh? daga nan sai ka kai matsayin shab daga ɗifil ka koma me shab to daga shab sai ka zama kahal daga kahal sai ka zama shek an gane wannan da kana yaro sai ka zama matashi to sai ka kai korijo shi korijo ba matashi ba ne kuma ba tsoho ba ne daga nan sai a je marhala ta tsufa to bayan ka yi magana da mutane kana jariri kuma za ka yi magana da su kana kahal daga nan za ka gane annabi isa zai dawo domin sanda aka ɗauki annabi isa yana matashi ne bai kai marhala ta kahal ba bai kai marhalatul kuhula ba yana matashi aka dauke shi to in har zai yi magana da mutane yana kahal ya za a yi kenan zai kara dawa ne magana bai dawo ba tukunna shine tukallimun nasa fil mahadi wa kahala an gane wannan Allah ce wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil har yanzu ka tuna ni'imar da nayi maka ya kai annabi Isa yayin da na sanar da kai alkitaba littafi wa taurata da attaura wal injil da linjila me aka sanar da shi littafi malamai suka ce aka sanar da shi ilimin da ke cikin littafi ilimin da ke cikin littafi sannan aka sanar da shi a taura menene a taura shine old testament a taura wacce aka saukarwa annabi musa ita ce me old testament sannan sai linjila new testament ina fata an gane wannan Allah ya ce to ka tuna sanda muka sanar da kai wa'annan wa taurata wal injil bayan wannan har yanzu ka ƙara tunawa wa istakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri lokacin da kake suranta ta hanyar yin amfani da tabo laka yumbu sai ka yi shi ya zama da sura irin ta tsuntsu ya ɗabi ƙasa ya kwaɓa sai ya yi tsuntsu na ƙasa ga fikafikai ga kai ga baki ga 'yan ƙafafu amma da me aka yi tsuntsun da laka aka yi shi Allah ya ce bi izini amma da izini na ni na ce na baka dama ka yi ni na ce na baka dama domin doka ne ka kwaikwayi halitta Allah amma Allah ya ce bi izini da izini na ne na baka wannan dama ka yi idan kai wannan tsuntsu na ƙasa na yumbu fatanfugu fiya sai ka yi hura a jikin wannan tsutsu kana hurawa sai ya kaga fatakunu tsairan bi izini nan take kawai sai koma tsuntsun gaskiya da gaskiya tsuntsu mai gashi da komi da ido yana kallo da kafahu da jini yana gudana jikin shi da kasa ba ka yi shi yanzu ya zama tsuntsun gaske da fikafikai yana tashi a sararin samaniya wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce mu'jiza ce abu ne da ya fi karfin dan adam dan adam bai yi shi Ya ce wa tubri al'akamaha wal abrasa sannan kana warkar da al'akamaha, wane ne al'akamaha makahu amma ba kowane makahu ne akamaha ba ba a cewa makahu akamaha sai idan dama makahu aka halice shi ba wai sai da ya zo duniya ya makance ba dama ya aka haife shi makaho to jariri da dama tun kamin haifo shi makaho ya zo duniya ai ba kuma halaka zuwa wajen likita kun san wannan kan ai dip har a koma zuwa ga Allah amma makahon da ya zo yana gani sai makanta ta zo sai a je neman magani in an yi dace ya bude in ba a yi dace ba fa amma makahon da daga kan ya zo duniyar dama a makance zo ba likitan da ke iya bude idon wannan makaho a duniya babu shi amma annabi isa idan ya yi addu'a kawai sai ga idanun ya buɗe waral ya yi ta mamaki mun je katsina da shugaban ƙungiya na ƙasa akwai program da ƙungiyar izala ta jihar katsina take yi ƙarƙashin shagya ko musa hassan katsina sautin sunna na cire yanar ido wa suke fama da yana ta ido masu larura ta yanar ido akwai alhaji barau mangal Allah ya saka masa da alkhairi shi yakan ɗauki nauyin wannan programs aka kashe miliyoyi da yawa akan zo da mutane a zo da likitoci wasu daga nan cikin gida wani lokaci har daga likitoci daga waje a zo ana yayi musu yana wani shekara ɗaya bai gani wani shekara biyu bai gani za a zo a operation a cire yanar to ran da za a fara buɗe musu ido domin idan aka cire yanar za a sa bandeji a rufe idon sai gwargwadon wani lokaci ana shan magani sannan a zo a buɗe idon to da za a buɗe idon aka gaici shugaban kungiya na kasa shi zai fara buɗewa ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen ido za ga abin tausayi da abin mamaki shekara ɗaya bai gani ko biyu wata shekara uku ba ta gani wata tsohuwa shekara ɗaya ko na mai kama da haka za mu je a rinka cirewa da an cire kawai sai irin ya dawo yana gani idan kaga irin farin cikin da zaka gani a fuskar waɗannan mutane abin ya wuce hankalin dan adam ya wuce hankalin dan adam murna saboda an samu sauki to me kake tsammani da dama wanda makaho aka haife shi wanda shi ba yana bane ba malikitan likitan da zai iya gwada wani abu wannan mu'jiza ce wal abrasa haka nan kuturu ma kana warkar da shi cutar kuturta tana daga cikin wacce take wahalarwa kuma ake shan wahala wajen warkar da ita shi addu'a kawai zai yi yatsun ko sun gundule yatsun za su sake tsirowa su fito kaga mutum ya koma ras kamar bai taɓa yin kuturta ba idan annabi isa alayhi salam ya addu'a amma Allah ya ce bi izini wannan duk da izini na ake yi ba da power ka bane kai annabi isa da power waye da power Allah ce Allah ne ya bada wannan damar Allah ya ce kai ba wannan ba ma wa istu kurijul mauta bi izini. wanda ya mutu aka binne shi a kabari kana iya zuwa bakin kabarin ka tado shi fito akwai mai iya tado na cikin kabari wanda ya mutu aka binne ba mai iya tare shi sai Allah amma annabi Isa zai iya yin addu'a Allah ya tare shi daga cikin labaran da ake bayarwa annabi Isa ya taba tada wani mutumin da ya tara kwanan shi uku da mutuwa sai suka ce a yau don ka tada da mutumin da ya kwana uku da ya mutu ai sabuwar gawa ce wannan akwai sabuwar gawa akwai tsohuwar gawa to wa kuke so in tada muku suka faɗo wani matashi da ya mutu shekaru masu yawa kun san kabarin kwarai ku kai ni aka kai shi bakin kabarin ya daga hannu ya addu'a yi addu'a yi addu'a bayan ya gama ya ce wane fito daga cikin kabari kawai sai ga kabari ya tsage wanda matashi ya fito abin da ya ba su mamaki kan matashin sai suka gan shi cike da furfura sai suka ce kai ba mai yadda kai ne ba ya ce saboda me sanda ka mutu kana matashi ina ka samu wannan furfurar <clears throat> ya ce gaskiya kuka faɗa sanda na mutu matashi nake yanzu da aka kwala min kira in fito ƙasa ta tsage na tsaurita na firgita na ɗauka ƙiyama ce ta tsaya tsoron firgicin nan shi yasa hurhura ta feso kaina fa fatatta na in ka farto. wai dan kuka kafarce kan ya za ku iya kare kanku ranar da take mai da yara ƙanana su tashi da furfura ranar tashin alkiyama ya dauka kiyama ce ta tsaya Allah ya ce amma wa'annan matatu da karaya su da izinin wa karaya su da izinin Allah Allah ya ce wa iska faftu an ka bani Isra'ila yayin da na kame bani Isra'ila ga barinka sanda Yahudawa suka zo suna so su kashe ka amma na kare ka na tsare ka ba su samu nasara abin da suke bukata ba izji ita hun bilbayyana ce yayin da ka zo musu da hujjoji bayyananu faƙalar lazi na kafaru minhum sai gafirai a cikinsu suka ce in haza illa sihirin mubin wannan ba komai ne face sihiri ne bayyananne kenan waɗannan abubuwa da annabi isa ya aikata ya aikata su ne a matsayin mu'ujiza a matsayin na'am annabi Musa ya zo da mu'jizozi daga cikin mu'ujizozin sandarsa in ya jefa sai ta zama maciji in ya sa hannunsa a ta ya fitar sai hannun ya rinka haske kamar kwallon tarki wayannan mu'jizozi ne annabi Salih an ba shi taguwa kafirai suka ce ba za mu imani da kai ba sai ka mana wani abu guda da yace menene suka ce wannan dutse muke so ya naƙuda ya haihu ya haifi dutse suka ce to dan ya haifi dutse ai wannan ba abin nan mamaki bane ya haihu mana taguwa dabba da suka san ba su da ita a kasar su ka ce ya haiho saniya suna da shanu a koro wani sa daga bayan dutse a ce shine dutse ya tsage taguwar ta fito wannan yasa sun yi imani ba su yi imani ba amma fitowar taguwar mu'jiza ne ko ba mu'jiza bane kuma za ta zagaya garin kowa ya tatsi nono iya bukatar shi kuma nonon ba tare da ya kare ba mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce mu'jiza ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jizozi da dama mu'jizar da tafi kowace girma shine alqur'ani mai girma alqur'ani amma bayan qur'ani Allah ya bayyana da mu'jizozi da yawa shehu malami a doktor murad ya taro mu'jizozin da Allah ya bayyanar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisai sai da ya tara mu'jiza guda dubu ba ɗaya ba ba biyu ba ba talatin ba ba ɗari ba mu'jiza dawa dubu daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga irin wayannan hadisai akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka nemi ruwa aka rasa za a alwala ƙarshe aka samu annabi ruwa cikin wani ɗan kwano ruwan annabi ma ba zai ishe shi ba annabi ya sa hannunsa a cikin wannan ruwa Anas ya ce wallahi kaman gani na ina ganin yadda ruwa suka ringa bulbulwa daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ruwan haka ruwa ya ta bulbulwa daga jikin yatsun annabi gaba ɗaya mu sai da muka yi alwala ku nawa su 70 da wani abu ko 80 da wani abu kaga wannan ya fi mamaki fiye da annabi Musa da ya bugi dutse da sanda ruwa ya bulbulo ruwa ruwa na ma yana bulbulwa daga dutse amma ruwa na bulbulwa daga yatsun dan adam to ya bulbulo anan